a cikin بسم الله الرحمن الرحيم أتشل التافن تزيين الحساب في آداب السؤال والجواب زاني مجلسي نترى لإذن الله واندا أنا من بياني ني أتشن أقوال fi في أهمية السؤال في العلم maganganun da magabatan mu suka yi a game da mahimmancin tambaya a ilimi ba a fahimtar karatu babu tambaya bayan an kama da waɗancan maganganun da waɗancan jigajigan malaman sai aka ce wa qalil imamul al baghdadi babban malami al-imam al baghdadi rahmatullahi alaihi ya fada wannan malami ne tarbiyya littafansa da ya rubuta na tarbiyya alal guda uku sun isa su sa mutum ya zama in ya karanta su akwai littafinsa aljami' li akhlaqir rawi wa adabi shani' akwai littafinsa al-faqih wal mutafaqqih akwai kuma littafin sa taqyidul ilm duka waɗannan littafai ne da suke bayani akan tarbiyyar karatu to yake cewa wa yulazim hudura al-majlis ɗalibin ilimi a cikin littafin al-faqih wal mutafaqqih kenan yace ɗalibin ilimi ya lazimci halartar majalisi kada yau ya zo gobe ba zai zo ba duk ɗaliban da yau zai zo makaranta gobe ba zai zo ba to kaka ke gashi a cikin ɗaliban ilimi idan yana wa ba kan shi wahala a kan neman ilimi ya je ya nemi wani abun da ya fi masa amma ba neman ilimi ba yau ya zo makaranta gobe ba zai zo yana tsalle ko kuma in yab yab yab yab biya ya hana shi zuwa makaranta ai hana yayyafi ba zai zo makaranta ba واستماع الدرس sannan kuma ya lizumta ma kansa sauraron darasi in ya zo kai ya kuma a wasa ya rika istima'i ya zauna ya buɗe kunnuwansa ya ji abin da ake faɗa shine istima'i fa idza madalahu burhatun fil huduri idan wani lokaci ya tafi a gare shi na halarta wa an su bi ma su bi ahu kuma ya natsu da abin da ya ji daga malam سأل الفقيه أن alaihi alaihi ganin ya cancanta sai ya nemi malamin ya rika masa shifka a lokacin ba a da littafi na sha faɗa mana kun gada akwai malaminmu malam dan tsoho Allah ya gafarta masa misalarsa da muktasar ɗinsa da askarinsa irshadu saliki duk littafansa rubutun hannu ne sai ya ɗauko mana sai ce kun gani mu lokacinmu duk ranar juma'a za mu je mai ciyawa in muka ciyawa to ita za mu samu sai mu tafi fada nan zariya sai mu je fada sai mu ce takardu takardun da za mu amfani da su na sati saboda ba za ka gama littafin ba balle ka siya in kuma har an je an kawo littafin gashi da rubutun hannu maka tsotse kai ba za ka iya siyan shi ba saboda ba ka yi kuɗi balle a ce bugun masa, an yi sa'a an same shi an zo da shi irin daga daga masar din nan masu shi da littafai da ko ne da shi ya fi kowanne tsada so da kaddar ranar da mutum ya zo makaranta malam zai biya masa karatun da zai yi a ranar shi kuma sai ya kwafa ba za ka mallaki littafin ka ba sai ranar da ka sauke shi duk ranar da ka sauke littafi to ranar ka mallake shi shine kake kafanka da rubutun hannunka a waɗannan mutanen da kake ganin su ba irin mu bane nan nan kusa kusa fa ana maka bayanin wannan wannan waɗannan malaman fa yan irin shekara 75 80 din nan 90 ne shi bai dade da rasuwa bai fi shekara hudu ina jin bai fi shekara hudu da rasuwa ba almajirin malam na iya ne Allah ji kansa ka gani kusa kusa fa nan to balle ka koma can baya idan mutum ya zo makaranta yana zuwa yana zuwa yana zuwa ba da ya zo bane ko zai ce malami ya fara masa shifta a fara masa shi. a sai ya dau lokaci mai tsawo to sai ne izini cewa shi ma yanzu yana son a rika mishi shifta mala ya rika mishi imla'i shine sa'ala al-faqih an yumli alayhi min awwal kitabi shay'a daga farkon littafi sai roƙi malami cewa ya fara masa shifta shi ma ya rubutawa wa yaktuba ma yumlihi shi kuma sai ya rubuta abinda malamin yake masa shifta in malamin ya faɗa shi kuma sai ya rubuta summa ya'tazila wa yanzura fihi daga nan aka gama karatu sai ya koma gefe wa yanzura fihi sai ya duba abinda aka faɗa masa din fa idza fahimahu sarafa idan ya fahimta to sai ya tafi gida wa a huye ta muraja'a ya ta muqala'arsa yana lekawa yana bita karrara mutala'atahu bai ta maimaita wannan mutala'a tasa wannan karatun da yake tsanantawa hatta ya aluka da hizzihi har sai wannan abin ya manne da haddasa an ji inda matsala ku take zuwa an an muku karatu in an ba da banki, sai mutum ya je to ya haddar abin da ke kawo a lokacin ya biya su goma shi kenan sai ya zo ya iya badawa eh, a dan ya ciccije wasu baitutan a ciccije malamin ya yi haƙuri ya ansa shi kenan shi kuma daga ranar ya gama duba waɗannan baitutan ya sauke in ana son asirinsa ya tono shine wata rana sai a ce kawo baitutan baya ranar ne za ka gan shi ya ji kunya ranar watan kunya shi zai tsaya ba muraja'a kuma wannan abin an sha faɗa mana ba a hadda duk wani wanda zai baka lakani in akwai lakanin hadda yau ka an sadin ka je da abin da za ka sha ka sha duk abin da za ka shafa in na shafawa ne ka shafa amma ka sani wallahi hadda ka ba za ta dawo ba ka muraja'a abin da ke tabbatar da hadda shine zai aikai aikai aikai na kawo muku al'imamu al-hafibul al'imamu ibn al-jawzi rahmatullahi alai yana da littafinsa da ya rubuta al-hassu ala hibzil ilm kwaɗaitarwa da yin ƙaimi da ɗaliban ilimi a game da su haddace ilimi a cikin wannan littafin nasa ne albarka ya kawo kissar wani malami yana bitar karatu a tsakar gida ya ta yi ya ta yi ya ta yi ya ta yi sai wata baiwa a wasa sai ta ce alga mala ai ni ma saboda yawan nana ta da kake gashi har haddace shi ki su biya mu shi ki biya masa bayan kwana biyu sai ya ce a indi ni ma hafisti su maimaita mun abin da suka haddace ran nan sai da shi wallahi nasitu sai na manta sai ce li za'u kariru kai la yusiba ni ma afabaki saboda abin da ya same ki ya same ya same ni shi yasa ke ganin ina yi kamar na zama mahaukaci aikai aikai aikai aikai abin da kanana tashi shi yasa inu jauzi ya ce in kana son karatu ya zo maka ko me za ka haddace halal akalli ka maimaita shi su hamsin shi ne halal akalli ya za a yi maimaita abu su hamsin zuwa saba'in zuwa ɗari sannan kuma ka ci kamanta shi izinin Allah Allah ba zai sa wannan abin ya gudu a zuciyarka ba amma yi ne don ka zo ka ba da hadda hadda yaudara hadda mayaudara ce sai mutum ya zo ya yi shi ke ne ya tafi an zuba da za ka tambaye shi to mai mai tabin da cin nan ba zai iya biya ma ba kuma ka taba zama ɗalibin ilimi ba ka hadda duk wanda yake jin shi ɗalibin ilimi ne karatu yake sanya amma ba zai haddace ilimi ba ba zai haddace kawaido ba zai haddace abiyat ba to ya tabbatar da kansa cewa ba ɗalibin ilimi ba ne shi me yasa da magabata sharaɗin farko sai su ce sai ka haddace alƙur'ani na faɗa mana abin da ya faru da ibnu abi hatim ibnu abi hatim abdurrahman ibn muhammad ibn idris ibnu abi hatim harrazi lokacin da ya zo zai tafi karatu maka shi babansa shi ya ce a ta kasfafa alƙur'ani yake ce sai ka haddace alƙur'ani in ka haddata alkur'ani shi ke ya je ya hadda haddata alkur'ani cip sai ce sai ka ja musallar da yau ina zai na faɗa mana wannan magana a wani karatu ko wanda kafin wannan ko kuma wani dai shi ke nan abdulrahman ibn muhammad ibn idris harrazi ya tafi ya je haddace alkur'ani kuma ya zo ya ja sallah sai baban ya fito yanzu za ka tafi maka ya je ki karatu shi ne haddace alkur'ani Su sauran ba kuma sai su biyo baya su ma haddace su a ce dole ne mukan wannan tarbiyya kuma na sha faɗa mana cewa kwakwalwar ɗan adam ba ta da wani terabyte ba wani ne ba ba memory ba ne irin naku na zamani da za a zo a ce ya cika ka faɗa min wani wanda aka ce ai saboda haddashi haddashi ta cika yanzu ba inda zai zibe zai zuba haddata shi sai an goge wani abu an yi dalilin akwai abin da ka ce za ka zuba masa sai dai ka gaji amma Allah ya yi ma'ajiyarsa a tare da kai so da ka ta zubawa ka zubawa ka zubawa kuma kana bibiya ajiyarka ajewa kake kuma kana bibiya amma ka zuba shi kenan ba ka zuwa ka bincika mai kai wata rana za ka zo ka shafa sai ka ji kai baya nan to kun ji hatta ya aluka bi hacce ya makale da haddar wannan abu abin da ya haddace ya makale da haddarsa sun ba yu'idahu ala nafsihi sannan ya kamar ne tashi a ransa hatta yutqinahu hacce ya tabbatar da ya kwalkwale ya kyautata haddar wannan abu Za a al-majlis ba'adu idan ya sake halartar majalisin malamin su alal faqih an yastami'ahu a kan shi zai zo ya ce wani za su malam zan ba da haddata ba ɗaliban ƙarshen zamani ba masu guje ma hadda jira suke tsoro suke ji a ce hadda a a ɗaliban gaskiya su ne waɗanda za su zo su ce ala gaba malam a saurara min hadda ta aji a saurara min hadda ta aji Sa'alal al-faqih an yastami'ahu minhu ya roki malamin شيء واي سوغاغا ما تحدثا ويذكره له من هبزه شيء كما يأمتا ممالا أبن يحدث يحدثا ثم يسأل الفقيح إملاء إملاء ما بعده لأنه سيساكر أمالا شو أكارا مسا ويصنع فيه كصنيعه فيما تقدم سنن يسجب بدأ aikata abin da ya aikata a baya na cin wannan tsarin na bita da hadda da kaza da kaza ashirin da mu ba su canza ba suna nan irin na magabata ne abin da Allah ya yi jarabe mu da shi ne cire musu albarka ya cire musu albarka abin da magabata za su yi a cin awa ɗaya mu sai mu ɓata a wannan da hudu ba mu yi ba kun ji matsalar sannan Allah suke ya jarrabe mu da lalaci da cire mana cire mana karsashi na sha nuna wannan za ka tambayi ɗalibin ilimi ka ce masa awa nawa kake ke karatu a rana wallahi sallah wani sai ki maka baya karatun awa ɗaya ba zai iya yi ba ba kuma ya ɗalibta yake yi kaga dole ya samu sa dole ai ta ganin damuwa to kun ga dai mahallin shahin sa'ala sa'ala sa'ala in kun jijiya za ku ga sa'ala sa'ala ga sunan duk sun ma yas'ala sun ma sa'ala sa'ala al-fatiha da shi وقال أبو سعيد الحجاج رحمه الله استفحمت عبد الرحمن ابن مهدي يوما ناني مي عبد الرحمن ابن مهدي ne tambaye shi wani abu shine istafhamtu fa qala li sai ce kam tastafhimu yace so nawa kake neman kai so nawa kake tambaya fa qultu lahu sai ce masa inna li kulli shay'in rujhanan daga asma la ai kuma yana da abin da ake rinjayar da shi wa rujhanul hadisi listifhamu ai abin da ke rinjayar da fahimta a cikin hadisi shine kai tambaya فضحك عبد الرحمن أو sai abdurrahman ibn mahdi yayi dariya ko kuma dai kamar yadda ya faɗa so da ka tambaya a cikin ilimi ba ka fahimtar ilimi idan ba ka tambaya قال أمية بن شب قال أمية بن شبل رحمه الله قدم علينا ابن طاووس يشي ابن طاووس يازو وجم ابن طاووس بن كيسان فجلس فقال له إنسان سيزو ناسي ونمتن يشي مسا ألا تحدثنا shin ba za ka ba mu hadisi ba faƙala sai ce in sha'altumu ne an zakar zakatuhu wa illa fa alaiko. Ki ce in sha'altumu ne an shai'in kun tambaye ni wani abu zakatuhu sai in amurta muku wa illa in ko ba ku tambaye ni ba fa ahdir alaikum sai in watsa kawai da ku in tafiya ta kun ga ashe sharaɗi wasu malamai su kan sama kansu ba shar'in su ba da ilimi shine sai an tambaye su in ba tambaye su ba za su ba da ilimi ba وقال الفرزدق الشائر الفرزدق يكي فلا يكي سوى ألا خبروني أيها الناس إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلمه سؤال امرئ لم يغفل لم يغفل العلم صدره وما العالم الوائل أحاديث كالعمي ألا قباء ألا قصورها خبروني قبان باري أيها الناس يا فو إنما سألت أي da man yas'al da ilimin ya alazi ka'ida ita ce duk mutumin da ya tambaya game da ilimin shi zai sani su'ala mar'in tambayar da mutum zai yi ita ce tambayar mutumin da lamyar falil ilimin ilm wanda zuciyarsa ko kirjinsu bai rafkana game da ilimi ba wa mal’alimin wa’il a hadisa ai malami mai haddasa maganganu ba zai zamo kal'ani kamar jahili ba makaho so da ka hafa razzab yana ba mu ka'ida cewa ana samun ilimi ne da su'al وقال آخر إذا كنت لا تدري ولم تكن الذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري إذا كنت لا تدري إذا كيف كسنب ولم تكن الذي يسائل من يدري وكسامتك وأن بهذا تنبي وان دي سنب فكيف إذا تدري يا ذاك كسنب ka tambaya waye zai ba faɗan mana yadda zai ya sani bai sani ba ko ba zai tambayi wannan da sani ba aljahalu bil jahali kenan al-imam mula ali al-qari yace shine a'zamu zandin kenan al-jahlu bil jahli an tajhala wa an an tajhala wa an tajhalu annaka jahil jahilci ko mutum bai san bai sani ba wannan wannan bala'in shi ya kai Allah ganar da mu sau daga wannan tambayar mu zama mun ba ta mahimmanci mu zama muna yi kuma mu zama muna da ladubban ta kamar yadda za a ci gaba da za a ambata mana ladubban wa الله ala وبارك muhammadin wa'ala محمد wa آله وأصحابه أجمعين